Yo, yo, it's Morning Splash and hanging out with DJ Bronzy. Yeah, you know what it is. Keep listening. Hi, I'm Kate and I'm doing a program. DJ Bronzy, you're good. Thank you very much. Assalamu alaikum sunana Hajiya Aisha DJ Bronzy ina that one wannan shirinka ku ci gaba Allah ba I'm The digital spin on the deck with no kunya I was a kunne kamar kunne I'm a hyper till I conquer you know what I'm saying let's get started you know Two man eh, Here comes your boy DJ Bronze on this one. Ratata, anatari. Bronze is the kid the city that gets made to hard Jamaica. So you motherfuckers gonna get your rap keep spinning on the deck, you know what I'm saying? Bronze. Wallahi akasi aka ba shi kenan bikin da fasola sati biyu na baka list da duk wani kuɗi da ka caje ni saboda aikin nan so ban san haƙurin me kake bani ba to to an ka daɗe ina dai daɗa baka dai haƙuri ne kuma idan dai kai haƙuri insha Allah zuwa gobe za a kammala komai da komai sai dai kana zuwa kawai in baka waka bash yau mako biyu kenan da aka yi bikin kuma to kaga wakar ka ba za ta yi armashi ba bikin da an gama ta ba zuwa ne saboda wakan ba a zo ne kawai ka mai min kuɗin da na baka tun da bukata bai biya ba aka dai ba haka aka so ba amma dai ina da daɗa baka haƙuri yanzu ka bani account details ɗinka kuma so sai in tura maka sa 00 22 44 shigo ba wato ki har yanzu baki daina wannan shashancin naki ba ko me wannan haka kina baba shi nan me zaka ringa bude min jaka wannan ai shishigi ne shishigi oke wato ki har yanzu ba za ki daina wannan shashancin naki ba ko me amfanin shaye-shaye ne wai a rayuwa don Allah don annabi yanzu duba abin da kika ja min kin ja a banza a na rasa kwastoma na mayar mishi da dubu ɗari a iska me amfanin haka kenan kaga bashi ni fa ba jakarka ba ce ba wannan aikin in na ga dama a yau sai na ce na daina ni ce fa mawaƙiyar nan ni ce mawaƙiyar nan ni ce ga make mawaƙiya ce idan kika daina sai me sai ɗauko wata ta zo ta yi rubuta waƙar na fani nake rubuta ba ke kike rubuta ba voicing kawai kike sai me ni dai na gaya miki ba zan iya rayuwa da irin shaye-shaye ba idan za ki gyara ki gyara idan ba za ki gyara ba shikenan ki yi tafiyar ki bani kaya na ni. I have had enough, so I'm out. Yalla ba zan yi shara. Yalla ba zan yi shara. Share ni? Na ce ki share ni. Share ni na ce. Yo, yo, it's Morning Splash and you're hanging out with DJ Bronzy. Yeah, you know what it is. Keep listening. Hi, I'm Kate and I'm doing a program. DJ Bronzy, you're good. Thank you very much. Ku kasa kunne da kyau ku saurari abin da zan gaya Wallahi idan ba ku mai da hankali ba kuna dabdabarin studiyon nan gaba ku saboda ba zan jura irin wannan shashancin da shirme ba. Kuna so kawai ku mayar min da studio kawai gurin banza da obi? yallaɓai wani abu muka yi ne ba wani abu kai ba na ce ba wani abu ku kai ba kai na ji labari duk lokacin da bana nan sai ka zo ka tara min yan iska masu zaman kashe wando a studio su ba waka suka kawo ba ba komai ba kawai su zo su tari min a iska ana iskanci a studio ba zai yi ba yallaɓai sai ne yake zuwa muke tilawa da shi tilawa ko harawa tilawa kuke yi a studio studio ya zama makaranta kenan shi shikenan sai mu kwashe kayan kidan mu sayo allo da littattafai a tara ya zama makaranta ko karatu aka zo to ba zai yiwu ba na gaya maka kenan ke kuma idan kika yi shara sai ki tare sharan a kofa kin tare shi a kofa ya sake dawo a ciki ki kiyaye wallahi yalla bai laifin irzai ne yalla bai wallahi kida take mu dukan ta zaka yi to ku fice min daga ofis sha sha shu You're beautiful. You're beautiful. ba da dama ki iya waka haka a ayyar labai karambani ne kawai ba karambani ba ne ai za ki iya yin waka sosai ma akwai wasu abubuwa a cikin muryanki ina shi wannan ya je ya fita to shi kenan idan ya dawo ki ce same ni kema idan kin gama share-sharen ki zo akwai maganar da za mu yi ruwa ƙasa ruwa ciwon tsaro abin nufi anan shi ne ki yi ƙoƙari ki rike sana'ar ki hannu biyu ki kuma rike customers ɗin ki hannu biyu customers ɗin ki su ne ki idan babu su to ke ma babu ki idan kuma kika watsar da sana'ar ki to haka kana sana'ar za ta watsar da ki saboda haka ki mai da hankali lafiya bas kullum babu wata alaƙa tsakanin da ke ban da mana ba mana wani zauna inda za ki je bash wani akuyancin ne yasa kake ba wannan kazamar yar ƙauyen customers dina ki hankina da wasu customers me kika sani akan customers babu wasu customers da suka sanki ai ni suka sani ni suke kawo ma aiki ni kuma in dauka in baki ki voice bayan na rubuta saboda haka babu abin da kika sani yanzu kuma customers idan sun kawo ita nake ba saboda me ita ne take lokaci a yanzu ba ke ba ok kana so zaka gwada min akuyancin ne abubuwan san akuyanci ba yi mu ba awaki bane a nan akuya kaɗai saboda wannan kucakar ni kamara ni kamara saboda wannan abar iso ke wallahi zan ba ku mamaki eh ana here comes your boy DJ Bronze on this one ratata ana tare Bronze execute the Haba duma, amma ka bata min lokaci. A yi haƙuri hajiya, mun tsaya ka wata ƙura ce can baya. A a a a, duma kar ka kunna, baka ga nan gurin gurin jama'a ba ne? Hajiya kin san harakan sai da hayaki ne. Ka san me yasa ni kira ka? Ina jin ki hajiya. Akwai wata da ta shige min hanya. Ina so ka min maganinta. Wace karamar ya iska ce hajiya? Hajiya kike so a yi da ita ne? So nake kamata kaca-kaca. Karki damu hajiya. wannan aiki na ne na san komai zai faru ita ki saurari labaran safe za ki samu labarinta za ki ga abin da zai faru da ita mu yan birni ma muka yi maganin su ballanta na yar ƙauye gaskiya ne hajiya duma in allah ya kai mu gobe zan turo maka da saƙo you go to ba kuma hajiya ala ala ala ala ma ga ba ala kowanne ni na me yaba ya ma buluku kada me ya ba ya ma kabu kada me iya ya ba shi ya ma da de ala ala hanyar ne ya kamata mu Baba ga sunan sun zo fa. 那 <laughs> 屋里哪个搞？ عاملين على الكسر gari ya aka yi wani abu ya baraka wallahi ji ne wasu yan daba suka daddake ta akan hanyar ta zuwa gida amma bacci take ne yanzu kome alluran bacci suka mata wallahi gashi nan dai jikin nan dai sai dai a hankali lillahi wa inna ilaihi amma wanda ke faruwa kenan da haka ah, bari in samu likita ji Allah sa dai babu wani internal injury eh bari subhanallah sai ka dawo yau a gari oyoyo ke ba ki hankali ko me kira miki ne zuwa ne in gaya miki wallahi da wasa kika sake sakewa kika shigo hanya na zaki mugun shan mamaki idan kin ji to idan kuma baki ji ba duk abin da ya biyo baya ke kika jawo ban fuskanci me kake nufi ba babu yadda za a ci fuskanta ba kuma za ki gane ba saboda dama ba kya ganewa Maven. alaikum. Alaikum To, idan kun shirya mu fara. To jama'a, muna tare da shahararriyar mawaƙiyar nan zainab kasim wacce aka fi sani da c ranki shi daɗe barka da warhaka barka kadi kamar yadda kuka sani cewa ita dai ba bakuwa ba ce a cikin wannan shiri amma sai dai yau ta zo mana da wani fashin bakin wani al'amari wanda za mu iya ji daga bakinta kamar yadda kowa ya sani ni dai harkar waka nake kuma harka ce wacce Allah ya sa mata albarka domin ku ta rufa mana asiri a cikinta sai dai daga baya kuma wasu bara gurbi sun shigo ciki suna nema su lalata mu amma hajiya ta yaya kike ganin za su iya tarwatsa harkan nan ko kuma su lalata muku harkan nan ai ta kowanne hanya ma domin kuwa akwai wata bakar ashana wacce ta kone ƙauyensu, su kurmus yanzu ta shigo cikin wannan masana'anta tamu mai albarka tana nema ta tarwatsa mu to amma ba kya tunanin cewa jama'a za su yi ganin saboda tauraron su ya fara haskawa ne kike neman gurɓata su tauraro ladi da me ladi tafi ne da me ladi ma ta kamo ni ballantana tafi ne ladin me ina ku yan jarida ne to ku je ku tambaya a gaya muku wace ce ladungo sosan karfi to kin ji yanda muka zanta da ita to jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin allah ubangiji ya sa mu dace a gaba a kwan a tashi yaro zai zamba menene gaskiyan wannan al'amarin ka gaskiya abin da ka ji hakan gaskiya na bar baya da kura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ina da mafita wace irin mafita kawai a tara min yan jaridu jama'a na tara 'yan jarida ne saboda an kara haske akan abun da 'yar uwata ta faɗa kwarai da gaske haka ne ni ce ladingo sosan karfe kuma 'yar kauyen bulauce ne saboda haka jama'a ku sani zunubi shi'umin abu ne idan ka ga mai yi ka zage shi sai allah ya jarrabe ka da ita idan ka yi shiru ba ka yi mai nasiha ba alhali kana da kusanci da shi baka sauke haki ba idan ba annabi ba babu wanda ya fi karfin sharrin shaidan Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tuba na kai a yaba mu da na kwaci kaina daga tarkon shedan na kama sana'a mai albarka a da nake ladin sosan karfe amma yau ladi mawaƙiya ce a gabanku. Allah ya samu mu dace ni ina son mutum ko a ɗan sanda ko a soja ina son ga wanda ya san aikinsa amma baka san aikinka ba a kori ga shi ko dacewa mu kwana mana kuna da mu kwana yanzu an ka idan ban je gida ba yanzu mutuwa za a yi mana wallahi mutuwa za a yi mana in na kwana akwai matsala ko za a yi mana wallahi sauran bayani kuma a amana ba kin ji na gaya miki kar in mutu kuma wani kato ya kai shuwa cikin da je ka kawai cikin maka cikin kashi sosai goma da ya cika kwana a sai kun a mana ka tsaya mana ke tun daga cikin ɗaki kina bi na da da zage zage da wulakanci wai men gadarin ki ne ka tsaya mana bakin munafiki kika ce na ce bakin munafiki to bagar tsohuwa bakin munafiki sai yaya sai inda kai karime iliya ina so sanar miki ina so ka sani Karime. Iliya. Ki saurare ni. Ka saurare ni. Dakata ki saurare. Kai ma ka dakata. Ki saurare ni. Ina jin ka. Sai ki nitsu. Ni ne. Ai ba zancen natsuwa anan Saurara. ni ne magidanci ni ne mai gida ni nake da ikon mu'amala daga duk wanda nake so kuma a lokacin da daga ba ke za ki gani ba tabbe nan fa kai kaɗan wallahi ai nan kai kaɗan wallahi isan ma isan ma isan ma isan ma zan nuna ma isa kamar inda ka so ka gani a haka din fa muke kwanciya tare mu fito tare a haka din fa inda ka dube ni nike fito riga daban karshen akwati na na sa kuma karshen ado na na zuba kwarai a haka kuma ka gani ina magana kana tafiya Kika ce? Eh, ina magana kana tafiya. Ai ban jin maganar ki. Ai ni wulakanci yanzu ka fara ganin ta. In da har ba za ka rabu da wannan bakakkar yamma. Bagargar yago? Eh. To shikenan. Mu zuba. Mu zuba mu gani. Ga fili ga doki. Eh, mu zuba. Shege kan fasani da ke. Ina magana kana tafiya. Wanke. Ina magana kana tafiya. Ni matarka Karime. Ban ji ba. A gidan nan Karime. Ka je ka gama mata zakin baki a waje. Dan canjin da ka je kai dan kiranin ka ka dawo ka je ka zuba mata kuma a hankali na kwance duk da dai na ce ka dawo na ce ka dawo za ka dawo ka same ni ai za ka dawo ka same ni ba dai gidan nan ba Ladingo, kina wulakanta soyayya ta bakya mana adalci. Kin zama abin nonawa a gari kowa na maganar ki? Takata Umar, duk faɗin garin nan babu uba wanda nake daga kafa sai kai saboda haka ka iya bakin ka munafukai duk su karata a can wargi ma waje ta samu su zo su same ni mana daidai nake da uban kowa a garin nan daga faɗa miki gaskiya sai ki kama faɗa min baƙaƙen maganganu kamar da gaske yake ya dawo ya same ni a nan Assalamu alaikum. alaikum assalam. Umar zo nan mana. Wai kai me yasa kunnen ka baya jin magana ne? Duk abin da nake gaya maka baka ji. Inna me nayi? Ko wannan yarinyar ladungowa ka ba za ka fita harkar ta bane? Wannan hatsabibiyar yarinya ba za ka fita harkar ta ba? Inna so shi umen abu ne. Inna ki haƙuri ki ƙara tayana da addu'a. watakila wannan yarinyar ladangwani ne sanadiyar shirya wato ni haka ma fi na hankali ma kenan yi baka ji hausa sun ci abinda abinda babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai gan shi ba kai ka fi na hankali ko to shikenan mu juru zuwa rafi ai wata rana tulun fashewa zai yi ko shikenan ka je inna wannan ya bushe shiga da shi shiga da shi abinda yara suke so duk abin da ka yi da su wato su ba za su ma ba za ma su amince da magana ba amma ya yi min wata kalma mai daɗi da na ji ka ganye hanyar shiryon yarinyar nan ai ba karamin lada zai samu ba ni ma ha dan samun wata daga ciki to ubangiji Allah ya sa ta shiryu Allah ya sa kuma shine hanyar shiryonta kai ka ji yaro da kwakwalwa hmm. Allah ya taimaka kai ladungu ah, ah, ah, kai na ji guri wallahi ladungu na kara canza miki kallo billahi lazi ka dika cika da suru anya kwa ladungu ba wannan sinadari a cikin tsarin nan haka anya ba kara ba ba ni fa ba kara kwalta wuta ye ni kuɗi kaka cika da su a a kinga ai kar mu wani yaudarar juna kin san gobe ne kasuwa ina dawowa daga cin kasuwa alaman ki tana sauki na zan zo in sallame Allah kula kaka mai da ni yar iska kuɗi na zaka bin yanzu ba zan yi ka kuɗi nan ba sai ka <laughs> ai ba ki gane ba wasa nake miki wallahi wasa nake miki ai ni da ke ni da ke sai dai Allah ɗauko mana malin malin dina babban riga ta eh, za ki ga kuɗi a cikin babban riga wannan eh, eh, wadda na cikin ga malin malin dina tana nan gefen kan kujerar karkashin tv nan jikin bidiyo ya rubu hana da ɗan shege ya da ya sami ni a nan

matsayata uban ma ka kora uban kowa ai nace uban ma ka uban kowa kai karyanka kai din banza mutumin banza mutumin wani kai ai da yarda kake Allah ƙarya kake kai din banza kai din wani Allah ya kine maka wanda yake ya kore na banza mutumin wani banza shasha wayin kai kai din banza kai kai gafara gafara kai ne magani a gaban shagona kai ka rike musu ka rike musu la ilaha illallah idan na saki zai wuce ke na saki da mu baya ku taimaka mu taimaka ku taimaka mu ku taimaka mu ku taimaka mu ku taimaka mu Yeah. wannan ta ki sai lafi girman ku girman ku ku ku ya ku ya ya ya ya tafi gida ban mana ai yara faɗa wannan abin kuma da girman ku kuna wannan faɗa ha ba da Allah wannan mutane ba su wasu gidi mai tako gidi mai tako wannan faɗa ban yi hana ba da Allah ba ni gidan amma wannan ai gidan matan aure na auka nake ga so ya ake ba ni da da Allah da girman ku kuma ga gishirin saka ke eh, dan dan dawo to kudin fa a dan dawo a ah, baka biya ni dan dawo na gama da girman kuma ka ce yara ai ku ku mai yara fada saboda wannan fadin haka ne a'a kai Me gida? Ai, uwar gida ki goda Allah. Ko me gida? Allah kuwa. Haka kawai wani lokaci na tsaya ne tsayi sai na ji na ƙara san ki. Saboda yadda Allah yi miki baiwa ta iya girki. Me gida dan ma bai ji haɗi ba me gida. Ah, Allah uwar gida. Haba mai gida. Kina so ki tsaya hakan ma bai gama ɗaukar ko ba kenan? Me gida. Wannan ma kaɗan ta ji me gida. Amma kina da baiwa. Haba malam. <laughs> mai gida kana birge ni wurin yaban nan naka Allah ku kina da baiwar birki ai kawai da na rinka cewa sai na yawa ladin gwamnati haka kai malam wurin ka na zo haka ne war gida ke ka da dangarwar bariki rashin kunya ke tsaya daga can waje karki kusanci gidan nan ko mijina ke sakuwa mara hankali jaka Ina ruwa ki da wannan kangon namiji ya ban kuɗi na ko in fesa muku rashin mutunci a gidan nan. A ah, me gida. Ka shi ne. Haba ka ji magana take faɗi. Amma ke ke ne ba ki da kunya wallahi. Har ki shigo min gida ke. Ba na ce zan inda kuɗin turma tamfanin na ce zan biya shi. Kuma sai ki shigo min cikin gida. Turmin atamfa? Wani irin magana turmin atamfa kuma? Ke ballagaza. jakar mata mijin ki karan jiya da shi muka kwana bai ban kuɗi na ba na zai ban kuɗi na wa Allah kiyaye uwar gida mu fatake Allah ne san irin bala'i da gumurzun da muke muke fama da shi a hanyar yawan fatauci mai gida da ma fataucin da kake cewa kana tafiya kenan mai gida ye mai gida fataucin da kake cewa kake tafiya kenan mai gida kuna gamar hayaniyan ku ina da mai gida ka san da wannan raga maka fata mana gida ka san na raka maka ne fa saboda gogon gida to wannan abincin ma kaje ta ba me gida ka bani gari yake wallahi me gida ka bani na kina baki zan kira gogo zan kira ta a waya dama ita take ka bani hakuri zuwa da kai da kai wa gida na daina ye ba zai shiga tsakani na baba wallahi sai sai Allah ku sai me gida ka wuce na kina wuce me gida